الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

idan ya ci bayani na ibn timiya da littafin na itiya a tawakkuluna na bayanin mulaka tugiya ya ci wana ranar kisima ya baci na yi ilai eh, da jibin bubi ya Allah subhanahu wa ta'ala coci mai coci bai bukata ne kulu bayan coci na amma da wata makon ne wani coci na na kpata ya wuce na jejina ejo de tin tun mkpa emajo echile lo akika ya foro na soko na, ama echile lo akika ya na soko na na bekee ba soko beke ba soko ya uh, nya de ngam ga hali alịza na ji dokun do ga na ji hali na yo na gai mutafakiratan mutasawwifa sufa eji aga fi na bo la etuna ya yelo na eti hali na ji

kimagai na jagwafi wancan nan rashin ya fi iradatullahi kauni da iradatullahi shari'iyya akiya so ito lefi na jaga ilo na ito kirki ya yi lo kan na ga ito na wuri ito lefi ya ina so fi ina so tuhu fi fi ina so amurahu fakari nikaaliu paipaelefe buko kama mitukio kadara hebu kuna kadara wakamene ajina kana michinjio mm. ala kiyaye to mun ganga duk duk ina wala ne to ala abuna ngai aga jinna zo aga to hali birin no na la ala mitusu kwana okari yahudu ne ne ba da e, sunne la ji bace anwa min al maasi ituli fi den garbe da ibada ya fi bi fasikanci kai wallo ce sashi ce la ji da musulunci ibn al-ibris kiba wani wa yaziyo takawa wa man ya yakif man shiga to zan do mu'mini uji kiwa inda amrihi duk giba na shuru na shukunci gun gibo na nan giba gaba wana yi ina so ci gun lulu ba na oluwa mun ji ma ci gwa to fa ne sanin al mutakina a yi zan na ga ne su da su kwa lefi da na kuma fulawaji ẹlẹ́sùn kó mú ìwà ìwà wọ́ṣà wọ́ṣà lámìnà wọ̀ ìgò dẹ̀mí ní sáà bàtú sọ̀sọ̀ kó yọmọ gà á ìzà nàgó dẹ̀mí ní sáà bàtú sọ̀sọ̀ kó yọmọ á fọ̀hún yẹ̀kọ̀ọ́ na fi báàdì máa wọ̀ káàfin ìlú mọ́ṣirikùn yẹ̀kọ̀ọ́ na èyí chífì na e Eh, le al'amari ga pe don na mai kuskure na taron takan shi fi ah, eh, fi bidiyo ya na ashiratan ada fi lege bidiyo na ga bidiyo na fi lege kiyo a lege shari'a yau ada a cina fi bidiyo bidiyo a fi lege shari'a ko shari'a a da yin bana lokacin ga shari'a na shari'a guce bai wani a fi lege ga a fi daga da shari'a wa Allah kiyaye man ga wataratan fil ihtijaj bil qadar ala al amri kazo cewa eh ti hujja be kiyan da kadari ta na amri a fi ji hujja fi ji hujja kadari a fi ga ga gira le ada fi ji hujja kada na hawa ni takwa mutunta eh, يريدون عن الإسلام ولنا عاقبة للتقوى من لم يقف عند أمره ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون في بعد ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنها شرعة تارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر أنا جاد في جهود يتيا بالقدر يتعال الأمر ليغو يتعال يتيا الأمر يتيا وجه بالقدر نعم نعم كسكولونا wallahu ta'ala allahu na malatuna lamma zakara nulaye da ma zama biyar mushiriki enu eh, bikafiri mushiriki jimi bayina jazar gitu wani da suratul an'am na to suratul an'am arafu na zakara mabtada'u fi din wai tulada ina da dini ona wai tulada ina tsajida dini wajen ja'alu shir'ata a ci na alatsar da adina na biya mi da surutu la'anama da surutu la'arafu da surutu la'anami allah subhanahu wa ta'ala ga ganin biyayi kama kala ta'ala wa idza fa'alu fahishatan to yi to sokwana eh alimani ada ga alfahisha ilu ba na itusha kwana ga kila ya ce jin na ga kwaru waje na alaiha aba ana a ga ni ga tun da kun da kwaji ta tiya ni ga bu wallahu na biha su ko su magaji foro biyan kun annabi ya ga inna allaha lalla allahu fa la ya'muru bil fahsha'i to ce di foro tu di dia to ce di foro tu sakwara wa kad zammahu ande ake bando shangole ke alugwana ga Allah amara na biya akwai kijin ana yi da kadariya da jiya da shari'a to ma mahun hakika su kuke ja zargi gami an haramu ma lam yuharrimu Allah la ahramu ladan ina su kula haramu dara ina su kuke wuya haramu ya wuce e haramu wa'an sharra'u ma lam yi shari'a wallahu ta na yi mashirya labi ne na su kwalau shirya iya wa zakara ihtijajin bil qadari a ci laitu da hujja ne ji bi kadare na a gafi kawai ga sai kulu lazi na kashiraku lausha allahu ma a shirakna wala abawuna wala haramna min shahi nga pasokupa gbere yi obere da ne lai pasokupa ci na a gaggan a ga laushe ala nga pasoko su ba ma a na ya lai puba ja nga puba ga ya puba ma ya lai puba ja so ne ya lai puba shi ana ba mu su baba ko wala aba wala ton ta ko ina shi ma a lai puba sha wala haramna ni shi so shi ma ndo ya iya in hati ya ibadi kararan da wannan ke ji da wannan ya eh, ji ci jaji bai kadare yana su kula addini ana wuce addini wani zira su kula ga da shiri ne na jibi da suratun na halewa ba na soce gaga in surta na daga wa qala alladhina ashraku law eh, qala alladhina ashraku law sha Allah min dunihi min shay wala abauna wala haramna min dunihi min shay kadhalika eh, fa'ala alladhina min qablihim fa'ala rasuli illa bala balagh al na dai bai buhari ndị la aya mi ndị na ga mi ndị ko ndi ti shara na je lai pasu na aya ko ga ma so so ndị baba na aya lai na min duni ya min do ci ndị na no to la na una to ma ya iya en ma fa'ala alladhina su ko ga ci ga na shi ga yana a ci ga ga jo fa in bai de fa ala rasul lil balagul mubin ba adin ba shin ka ci tucho nan ga wudu wuya wudu da wuya aga go fa lillahi alhamdu a ci ga be wanda suratu yasin bo a ci gabe da suratu zukhruf bo iga ci yan sura sura iga la ci aya na jile insha Allah ke suratu yasin na sura wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أشياء يسوة زخرف أشياء قال قالوا لو شاء لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يرمسون to wale ba a take shi ba ne ya ji ihtijaji bi kadare ya ji ya duja bi kadare na mai ga naji daidai ana wa wallahi ya kunu fi eh, eh, shaba'un minhum fi hadha wa hadha fi hadha wa hadha dan na ji waliga ade lambi ade lambi min abu dana na dana ade lambi be farko na ji ake yiwo editi ele daga bai ga farko na ji ka bayani haji kai bata e za farko na ji eji biya amuru bi funayu ga ya cilo da ibade bai ga coci buji ga wani ibada amma ya cilo ba janibiyan ka da wal kadar wa tawakkula a shiga amma ke cilo ba janibiyan ba ci cuwa na iba janibiyan amma ke hafa da bangare yin ba ci cuwa na yungayi e e na eji ci jadi da ciyan ya kadare na amma kisimu thalisu ya e zai tashi ne pende ma yaji bayani da yi da gana ko yanda mu ji bayani yayi daga suro ga a maudumin nan za an gi ya ga kuwar da ya kuguni na to ya kuyi ta ci coji da na gara ife kuyi ta ci o na ngai huwa man a'radu an ibadati llahi wasi'anati bi fa ulai sharru al-aqsam a maji ayo chuaji aji itirad gaba daya ke ibada su gudu gwa hmm. a fatan e hmm. e e hmm. ta kwata-kwata ke wata makon coci ruwa fawo ya shan guda aka samu ya na ya biye gan ibn ya na shiga ya tsuwa ya jina wani ya zafi wurko shi kiyaye yau tawakkul ga na ya je a yi wucoci amma ya yi dajin bin wuri ya yi coci amma jami'in ya tawakkuli be be ke yi wọn kaza wal kadari e chini do mtu swa ele den do so ka kata ta wona ga ba re ji ba da ni a ale e ba yu buru a ji a a a a bi ne ide ji ka to nya a de a da ji ke bi e so ama o so ko ke ma la hailali bɛ rububiyɛ coci ama ahun soko soko ka tun anyi mu ama ahun soko ŋun ye bonye dosi na wala nye yizi na ahun soko so ŋun ye bonye soko jin da bɛ ŋun ci yi na so ahun soko ŋun ye bonye soko jin da bɛ ŋun ci yi na ara wale bangare abu hadi a ce to yi tijari a fɛ jin tu de de ji aga ga kadara soko ka kaga a ji wa kuka ba soko ka ga a yaja a yaja amma yake yin soko amma yin soko ya kiyo ya al'amari shi ichi gidi mangare ya ta ci ya gaba da addi ya aiji ba da wajen amma ke wata makon dole bi shokun suna musulmi gama gayo fa'ula gama mun ga fa'ula ya shawula kasa ga biye ga Allah kiyaye to ichi bai dabi na cocu lami biye kwati bai fin na wani na yi wal kismin rabi wa kismin mahmud na ga kin zabe yau يقول نسوغا كينزا نغا ويو ngai kiyo mun ladina haqqaqu naja hakika na daga iyaka na'budu we we so ko wo ga yenwo wa iyaka ko shiga mu yake wata mako da yo Allahu akbar ga so shi na wa tawakkal alayhi ya ẹgbẹ́gbẹ́ fọ́sítà ánú bí i aláàtọ̀ àti yìí ẹ́ zànánà yìí ẹ wà tẹ̀ mọ́ kó bẹ sọ etí ẹ̀mí látú sọ̀kú náà àyà látú náà agàgà àyà àyà gbẹ̀tẹ̀ kó kúrò sọ̀kú gáà rẹ̀ yà lámìtú yà lámìtú gáà yà lámìtú àyà hàn káyọ̀ mọ̀kẹ́ lámìtú hàn kádàrà hàn yà ìsìtà àyà wà yà kí ọ ẹ̀mí látú sọ̀kú. annahu annahu illa illa hum hum alladhi la yajuzu an yabudu illa wa shahidu amma ya daji ke daga annahu ke lillahi allah subhanahu illa ila suhin asibu yabo ana bo na ila ukum wa ya chano ila ukum mana kai bai na ke annahu ke allah na ila uhum ngai chocha ngai chocha alladhi la yajuzu na masocin shi gunya ya budu ahun zandoci a illa iyawo sai mun wuce rutsun allahu ọgbọ̀n yẹn sọ̀rọ̀ kan wọ́n wọ́n sai mun wuce rutsun zai rutsun allahu ati ga yi min alatu na wato rasuli ga yi alatu tushuna mini gurupu na mikaelu a yana ya ga ogata sassan wofu ya ga ada gurupu wuta tutaibu masia bi taatu eh, wa masia bi taatu bila masia bi la taata wala masia tuki sai ji bayanu bani da no ngai ya faruku taatu wa wa masia no a tuki hinne toa bi baso ko yin no obo na mai yo masia sai ku so ko yin no au lu gwara ama ajenna ana kiyaye ugo yuta muga wa annahu rabbuhum rabbuhum amma ai da daga coci gai coci ayo allazi laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi na adi musu indocha ade te mu wuce e cin docha wala shafi amma da nan doci na buwana mun ga ne coci unci mana wa annahu coci unci gai ga ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmati wala mumsika la coci na coci ga pe awujun nan Allah ya gunya zana fala musika an bola basuwa ga wadi gunci aya ra musu gunci aya wa ma yumsik ina musu kuma kala wa su ga ya da fala mursila lahu min ba'di za doro be mu yawa wale da ko gurupu na wale kan do ne ke ba gurupu wa ni sola to to eh, wa o oga discourage ga ai ka tuna ga na gaji amma da wasu gebe shi ne shi da idan nasu qur'anu kararan mu tsace wo makaratu ganga a ce ku ku gura alkhairi mun ga wuka dunna mun ga sai ga tsaku tsaku tsaku na ji ga kan mun gebe shi ga da ji dai ga ganye he yanzu kuna jin dadin makaratu ko ku da kowa na sauko yanzu ba a ga ya kowa na sauko kuna jin daɗi yanzu na shiga yake na ji ga da àwọn ìkèsì wúrúwúrú jì é gẹ̀rẹ̀ jì pátá wọn ti lọ́rọ̀ kú bí a fílọ́sọ́fẹ́ ti o za an ja kura ni cici wa sun da nufin wuri cici ce la tiwo da gagala jiyo o mu gaci liga zan daga zuwa ni ma kire eza ji kero ba ne eza ga fe eti eti eza fe ko la ji da o ga ga na ga dini wa na ji kaza kaza eti eti u ga wa fe ko la wa la wa la misali ji biya waye gba kurana waye gba suna anabi muda mai zagi na hun lai ti kokolo hun in lu gibo be na ori na ba na wada ga zamu shi da na ga su zuwa ka ga wani da fe chu ne Allah kiyaye man ga wani yamsaska Allah bi durr so ko ga wani yamsaska Allah bi durr so ci ga gwa la tuwe eh so ci ga la gwa finwe be mana so ci ga mo ci le dona be patin falaka shifa lahu illa huwa ando lo ke abu wase su kunci wa in yuridika bi khairi mu magai pautu bi ala khairi falara dal fadli zam don yi fara lai to ci ciyawa yusibu bi man yasha za ga bu ga wala mi yaddu min ibadi mi wujuju to shaga na bibiya ga afara aitu ya le ya mata da hauna min duni lai ina ji ya yi zuwa Allah ona in da ni Allah bi durri su kuma ba ba mu ne da ki ho de egwe alu hunna kashifatu durri vai na jila ku kya boya yo lai ku so lau kya boya awara da ni zi rahmati ko muso ko afa mo ala ye gumbe mo ko mi chile be gumi ala ye gumbe a mi jira mo ya mi hali wunna mun sikatu rahmati yana ila wa so ye kuto cho gonga de mo la kula nabi ga ya ga hasbi allah aya yanke allah ina ga hadha qala ta'ifatu min al-ulama group ndo ci mini manjo doku doku manjo haja ga al-ittifatu illa al-asbab shirku fi tawhid hmm. o fi ochi mo lolo ba sababi ga sababi ga Allah ya wuce no na da ya woyo shirku da da kibo da tawhid wuda kwa sababi ga amma ga peto kimo ga peto sababi mo zana wa peto na ba ya Allah e bona sababi ndoro no ga ga wala kwa na e za ji sababi yi ci shi do ya wa amma jikiya amma dia àwọn dènà ó dènà àmọ́ sábàbí lágátà mọ́dé mọ́ àìlágbàṣọ́ àti ẹjí kí àti ẹjí wọ́ àmọ́ ń di sábàbí wà áyá gbà ń di wà áyá sọ́kọ́ wà áyá wọ́n lé ẹ̀gẹ̀ nínú ọ̀nà kọ́ wọ́n lá wọ́n ti sábàbí wọ́n lé wà ṣírí kàjí àṣìgá wọ́n máa wùl àṣìbáàbì ẹ zàmù kí ó kú ya pátá wọn náà à fìlà ákìlẹ̀ èyí náà wọ́n lé wafele ga kudu da dawo tanakudu ndoro mo dawo ndo do jiya wo lo wo la mo su sama bi ga sama bi ga lo shi de nga nga eh wa ga ga ga eh inna ma utitu inna ala ilmi indi so kola ina la mi bo mi na e wona mi pede mi a mi mi a je de che mi de de o che na na ji wọ́n ga owó abọ́ ọlọ́ọ̀dẹ àkúrẹ́ àkúrẹ́ àpapọ̀ ra wale ko Allah akbar wal i'radu an al asbab kulliya iza mo tu ju lo ulu ga sababu tu kwata manga to amma wa inna mat tawakkul ma'muru bi Allahu akbar tawakkuli na jo furo gangane be ina ngai mashtama fi ina ku ku da mubtada tawhid hukunci tawhid an ku an ku kula da wal aqlu an ku kula da ashari an ku kula da shari'i an ku kula da aqlu an ku da kala da kiyo tauhidi wuta tan na wa go lugan ne be yon fakar ta bayyana wa hakika wa peri pega ga anna manzonna zando na ga ji zato ga nke da shi e ba ni wa wa gogolo ji ti sora ai ga ci ibu ti mi abawo do e duwe o ga ga fe batari uno meso le gena so ga le gena mo ta la ga shi ta ine to wa ga ga fumi ai ga ci e bu ka ti ga bu lu ye o ga pai u ga anna manzonna za na ga yaji zato ga anna tawakkula yi ya pe ni makamati ama nya ejibayan <clears throat> a masu shi yo ya zane shi a mato zane shi ta yi limi ana yo bai jini bi a mun na zane shi ta yi limi ana yo an yi halittari ki na shi ta yi na a ta yi koya na bi muhammadu ga ma ji ce yau a da yi limi a man ga zando ka ji sato yi rin nana fakadi a wa ci bici galata na azima bici chi ma bantu bantu kan a ke garbe nube na bici ci bantu wa ci bici bakara na wuce ne ya wace bici bakara musayi wayin kana wayin kana qatilu wayin kana qailun zalika min a'yanin wa shayikh ko da ya zama ka na mini zai guda na ju goye gbe no mini jijibo mini mambo kawai man gagan nan ka sahibi ila al-maqamat ke manya sahibi ila al-maqamat na wa min ajalli mushayikh umada mini manko manko bakara yo eh umada mini manko manko bakara yo aga isunu aga abu isma ama nika sunu te zo bana so pe aga abu ismail abdullah ibn muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn ali al-jafr al-ansari eh al-hafiz al-harwi al-hanbali wulida ana mona dawla wulida سنة ثلاثمائة سبعة وتسعون وتوفي ومجا هجلي 481 481 ومجا هجلي أمو أمو 397 من نغاكا نغاكا إلى المقامات أشيكا كدو شيرين gaga an tawakkuliya da na shi da أنا ana amma da tawakkuliya da na shi da ilimi hasa da na shi da ilimi na kuskure mai goyo manga kawa ngamini ajali mashah unda mini man chukoyo na ma'aba zalika hannun sahibu mahasinin majalis majalisi man da ke ka sahibu majaliya mahasinin majalisi na muci gora a yi na biyu mutu ci lara a yi na yabu ala kiyaye kuma eh wa zara dɔfo hujjati muso na wujan gbogun gbogun gbogun tuji fi gado shi na wakada ci ni ta fi na ile sunan kuma e yun gaga wa ahmadu bunu muhammad bunu musa bunu ata'ila almirri abul abu al-andalusi al-marufu bi bin al-arif as-sufi galam ci ga ibn taymiya ki sufanci da zugi billahi lazim ibu ya da ya zugi

amma yi kirme yau ba da zane shi gaki shi zai ce ga yin jiki na ake ga na shi ba ta fili ta zuwa shi na wala wa wani wa zo na wale man koya shi ya yi man kona ya tiye na shi ya juji ya ji su fo jibi dikka na e konde mu ala ada afe konde mu ka igina na shi ya gina na shi la igina na shi ya gina la gina na ta fili ba amma ya konde mu konde mu ko jiki a uda mu ala na shi konde mu ba ta je gudu wana mu ajiyo awa mu ajiyo zai da fata kama yi ko ku faɗe yi man ga faman kwala zalika wa zara dafu hujjati ga muci latiya ci tula da kewa dafu hujjati bugutu yin hujja na shi hukube ta al'amarin nan ne kuna fasu na yi gagana na hada hujja na shi hukube na rai amma hujja shi dai fata mai hujja yin bugutu yi. wọn bọ́nà á dé wújà náà alábí kúrò àwọn mace na zahiri a ní sa anábi wadana gbangbo yana wọn man kọ́ aláàlì ka zọ́n nuhu annal matulubu bi hazun ama fakat wọn man kọ́ aláàlì ka zane ka gaga da shiri na nasu to ana ga annal matulubu ba bi yi hazun ama ina yi wabe yana na ama fakat rubuwa ya ama coci kawai yi gayo a

kamun yi wana ba zai ji ala duwa a kazalika hali zanaje alirin na gaya zanaje a jato aduwa lafiya shi ladana ko gai ba aduwa a ga aduwa yin ziyo ya wa mu shi ya zama gaba ya dashi a yi ne mishi amma ba in ji mishi a gaba aduwa tabbas ko su benin wa yi na mugaji a? wa zalika bi manzilati man jihala al'amal ma'mur bi kazalika a ce a ga wajen wanda alifu na ci. da levu ma man jala amala etun na ja foro dan ne bi na biya ka zane ka to etun laci ya ga ani shige lo tun aja ga ani yala la, eh ugun ruwali alkiyami wo bi na ma ayi jibo ta ja so ko kuna ayi wali jinnana amma yake jibo ta ja so ko kuna ayi jiyo ayi bicin nana ani ke be jinna no lewa wa mu sai na. agression pipi gana sai na. ya tsade pipi a tsade pipi a aga kamar shagala bi tawakkul ki na da amma shagala bi tawakkul kuma a ke so kana amma yajibu alai yana ji wajibi ato ke ina ji wajibi na bisa irin asbab lati eh da ga wa min wuji shagala amma yajibu alai min sa'ir al asbab allati ibadatu wa ta'atu ma'murun biya فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فإن, فإن غلط هذا zanen ada kamar shagala alamin uji shagala bi tawakkuli ga tawakkuli tawakkuli san da nan ari ma wani di shagala be tawakkuli sa amma yajibu alayhi kenan ji wajibi ta tubun ruwa misail asbabi ni asbabu ndo cin shi ke ma lagwa su na ma asbabu shi ga kiyo ya ibada tu ga ibada ya cocho wa ta'atu be mi la tu coci ma'murun ha na ji fobi na iga bata ma ndo ga na ibn tabi fe di bayani ya izu mona aga ga ne mi la tu yando ci na jote moko wote wote sabo ni sina wakia la basu wote de de de emi láti sokon to so ni wote aje ki o wote aje ni láti soko so wote ma aje ibada mo so to sabo bi na wa la basu na ibada wo balo re iyaka na abudu soko ga ye won ibada wo wa iyaka na stain wo ga me ke wa te moko be yo ti ibada won ti bo won le ki o ibada wo so aya ni shagala ga tawakkul tawakkul ani ada tawakkul ani amina ani shagala ke to yana jaji wajibi ta ta abona lugwa yan ga ke ibada na ji na be min alatu su kuna su kuja furu da ina man ga fa inna ta aza kuskure zanna fi tarki al asbabi ni al mamur biya eh, kuskure zanna ugayi fi tarki al asbabi e gwanan alu sababi na almamuri bi haji hasu rubayina allati ya dakhilatu fi qawli na mawaga dai ga soshin mawaga ga fa'buduhu wa tawakkal alayhi ewu yamalai yamawa ebona sababi na wa sababi na ni wajibi na lagbasunwa so yamawa wa ma'amu bi wa titikiyo ko ci ya fiu ka galita al'awwal fi tarki tawakkul ma'muru bihi ke kuskure ya zafarko na gwalu lada yana ju furu gangane bayina e ngai ah, wa huwa alladhi huwa fitar ki tawakkul ma'mul na wa lada la da iya pe na ju foro gangane be yi na Na alazi huwa dakhilu fi qawli wa ga daga soci na ga to shiga fa wa tawakkal alai e za farko ki mun ji ayo mun ji ibada ki ibada mun ci da kwasu sababi a mun ga ya su ko e za su maga su ko wa ya ga su ko

lakin yuqal amma wani a a ga man kana tawakkulu ala Allah wa du'a'u lahu fi usul mubahat fa huwa min al'ama wale na ba wale ba so kwaye a ga zando na ga ya ke so kona uce ke ba su kwa du'a fi usul mubahat na wade ne wani wani wọn baso fún àdúrà ba ya ka tún ká ba àdúrà ń de ń de tọwọ́ kula ń de àkíkẹ́ tọwọ́ kula náà wọn baso fún àdúrà jẹ́ fi òṣèlú bahad

amma wa in kana fi usulin mustahabbati wa wajibati fa huwa min al-khassa amma ga je na je bu na bu je na je mustahabbati je na je mustahabbi je na ko na je wajibi je na to fa huwa min al-khassa ana ga min al-khassa bu a to ne ga wa ba ba su sama bi wa wa ba ko ce ga so ko ya ni ingicin ji wa wale so ko ya mi ni won fi so ko ya mi tu fo an fo so ko ya mi a ga ga na mo da mi ne ya a mo yo ni bo ba no twa wajen hadi hadisi wajen da da kitabu ta wuda hadisi da yi nan ga layi yasalu la wajen yin layi illa wai ga amma na eh, e ban da so da hadisi na ma hadisi na mun hadisi da hadisi na hadisi kuma man da wa tawakkul laifi fi muharramat fa huwa zalimun li nafsi ken na da ke ga amma da na ga yuyi mu ci aya ku eti ja haram mu jo na fa huwa zalimun li nafsi da nan ta ma ye ni ci ada ga ga wa man arada an tawakkul zanaga ya zanaga inta ga ga kata chatta ke ya su ko ya ke su ko na lugana fa wa asilillahi zamaye sokoba wa rasuli wala cici sokoba ga annabi muhammadu kai bal khariju an hakikatul iman zamazu hakika ya iman fa kaifa yakunu maqad al maqam al am dun al khasa naga hin eni ci naga wange manga to fa kaifa ki wa fefe na e giba irin na mushi ga fe aga amuga mun na hasa jade na no na moga junna wa zo hakika ya iman asa e daga to hakika ya iman su jugun ya ke shabe ga na mato na iwa na ga na yi mushi na izo a maji na na mai dade na mushi so iya ya na Allah kiyaye qala Allah ta'ala e, bai ya kirke bai ga man kana tawakkul babu yana ومن أعرض عن توكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج Ali hakikati liya Iman, kibana watsu hakika iya Iman? Fa kaifayu kunu haza na mukana na khafza. Ok, nga ke ega na ina khafza jira? Amma ko kaka ina khafza jira, ko kala ya musaku? Ko ala musa ya kauni? Eh Amadu biyallayi, ba halayi ta hukadu ya kunjja musulmi. ala halayi ta hukadu, na daga, ina ma kuskure ake baiwa juna? Kuna oga ومن خارجه ومن أعرض عن التوكل أنا قاعد التوكل هنا فهو عاصم لله وعلي صحبه وعلي عمله وربا بل خارج عن عتيقة الإيمان لأنه صعد كيو ما عتيقة إيمان فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة كيف عايزين يا أوام جايا شغا واسجاد ودنا وانا هم أشغل سمي لي ها ila kun mukamul ahama dunal khasa nga awamu dunal khasa kada debo go okay ka su kuma ga da annabi musa ya musa ya kala musa ya kome in kun in kuntu amantum billahi ba ke fega fega ya iman ji bi allah ina bi allah ina fa alai tawakkalu su ko ci gugu ya ji ke eh bi in kuntum muslimina aso kila jeje musulmi no ya ke su ko to ko alwa ga ala llahi tawakkalna su ko ba ya ke o qala ta'ala allah na tuna ga in yansurukum allah su ko ga je te mo ko ani su ko ci ce wa ni fala galiba lakum lura da ba zai ke azin ya wa hiya khazuluka su ko ga ba ji mu ce ce mu ce mu cewa kuma zalla zai yansurku za a ce domin ba da yusbubu wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun sokoga mumini je yake o taala allah to ga kula faraitu ya le ya ya chilelwa ma ta da mu ne je min duni la isma allah ona ina rada ni allah bi durri so shiga fa ga chilebe bate halu ji in ba allah ba ta wuce ke abuwa waya mu awa rada ni bi rahmati kuma fa ga mu ne alara mu be ya mu halu karamu eh? hasbi Allah wa hasbi Allah su kuwa ba mu gami pitu wa alayhi ya tawakkalu mutawakkilu su kuwa mu kunke a mayani ngama zane shi ya fi nan ga ya fi wa ka zakara Allah a zai kalima su kula ya tuda kalman na hasbi Allah wa fi jalbil manfaati tarata su kula ya tuda ya ba kamine zagaye wakiyo wa wai na ji amfani na wafi dafi mudarra su kuma okra su kuma ke lutu be na wa lagwata ya da kiyo ina yi guna wal'ula ya farko yana ya tuye tuye ya bana da ina ji amfani na kawai walau a nan radu ma ta Allah wa rasulu da ya ci da ya dace bai na sukula tora ya bitu na, wa kwalo a ci da hasbun Allah yan su kuku ke ayyani sai yukti na lawa, da ya su kwala tora ya yi min furli wa rasulu wa rasulu tutucu inna ila lahi rajiun soko ngai ba fu lo bawo ngai kuku ku ko da riba lo bawo ale ba ni soko le to la na etiki bo etiya mama talab al manfa jalb al manfa wa wa en do chiwe wana ju afani no ngola ga asbuna allah oge wa wana afani a ola ga asbuna allah oge bichiye do ga asbuna allah le ku baba awle fil hasbuna allah wa ni'mal wakeel وثانية يباشي في قوله تعالى غينا ولا ولا عدين ويا ولا بنيا شريانا الذين قال لهم الناس جمعنا جزا يغنغن بيعينا إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم كافر يا غويك يا غابي غويري فاخشم واتفي لي آدم إذا هم تنا كيف لا فزادهم إيمانا وشي بيا إيماني كابهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وليه هجا فاني يا باكيو دفع ضر دفع fi kauli bai ka toshe naga yuri don an yi akhda'uka aga kpakpaga tawe annabi ga gaga fa inna hasbaka Allah so kun ku ke awe ani wa huwa allazi ayyadaka bi nasri so kun ci gama kago bi nasri ngo insha Allah ya tawa ni diga ka tu ya wannan bu muratu muramitti daga ila ga nasri li guminan insha Allah karim so kai tuma ko ibo insha Allah ya abin na kin a ah, eh, ah, ah, eh,